وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار يوم مساء البركة na wannan babban masallacin juma'a masallacin tunawa da babban malaminmu kuma uba sheik abubakar muhammadu gumi allah ya ji kansa da gafara allah subhanahu wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya haɗa mu wannan masallaci ba don komai ba sai manasaba da ta shahi haihuwa da aka yi wa wani uwa daga cikinmu mai suna suna wanda aka yi mahaihuwa ok wanda allah ya shi malam naziru salihu da samun karuwa ta haihuwa an haihon masa yaro ne ko mace an samu yarinya ya mace kuma wannan yarinya an rada mata suna na rayya maryam wannan yariya an rada mata suna maryam muna addu'a wannan yarinya maryam Allah ya sa mata albarka ya kace to bada ai amfani da wannan damar a gabatar da wata ƙwarya ƙwaryar walima wanda za ta ƙunshi wato darussa da suke da alaka da abin da ya shahi haihuwa abin da ya shahi ladubba na haihuwa to wannan shi ne manasaba da ta hada mu wannan wuri muna roƙon Allah shi muna jagora darasin da za mu yi magana shi ne at-tariqu ila al-walad wato hanyar da za ta kai mutum zuwa ga samun ya'ya na ƙwarai abinda an fata kowane uba ko uwa Allah shi azurta suka samun biyarin wayan wayannan biyan na ƙwarai ba za a iya samun su ba sai an bi hanyar da ta dace kowa na son Allah ki azurta shi da mata ta kware sannan yana son ya samu ɗa na kware sannan duk ɗa yana son ya zama ɗa na kware to wannan kuma duk shari'a ta yi maganar yaya za ka yi ka samu yaya na kware sannan wane ne ɗa na kware sannan shari'ar musulunci ta yi magana a kan haƙoƙin da uwaye suke da shi a kan ‘ya'yansu da haƙoƙin da su ‘ya'ya suke da shi a kan uwayensu ba kawai mutum ya haifi ‘ya'ya ya ki kulawa da tarbiyyarsu ba wannan ba shi ne tsarin shari'a ba abinda a tsarin shari'a an yi maka haihuwa to akwai ƙa'idodi akwai haƙoƙi da za a yiwa. domin yayan nan ne'ima ce kuma yayan nan jarabawa ce kuma yayan nan kyauta ce daga Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana zaɓen wanda ya so ya ba shi kyautar yaya wani kuma Allah ya hada masa wannan ganin dama shi kawo ubangiji wani in ya ga dama Allah ya ba shi ɗaya maza zalla maza kawai wani Allah ya ba shi mata duk dai ba ka da zaɓi ba ka da zaɓin da za ka sai kai ɗaya mata haka ko ɗaya maza haka wasu kuma Allah ya ya musu wani kuma Allah ya bashi haka nan bai haihuwa to abin da ake so ka ɗauki hukunci na ubangiji sannan abin da ake so in Allah ya azurta ka da 'ya'ya ka gode mu ni'imar Allah ka tashi tsaye da kula da tarbiyyar 'ya'yan ka taimaka musu ga abin da zai sa su zama ɗiyan kwarai Suna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi ta tanadi idan aka yi wa mutum haihuwa ya ga damar ranta aka yi masa haihuwa ya rada ma yaron suna ran nan ran nan ka rada ma yaron suna kana ma iya rada masa suna kamin ya zo duniya kuma sa suna ba haƙƙi ne kawai na uba ba haƙƙi ne na uwa da uba su yi shawara su tattauna cewa to gashi Allah ya azurta mu da samun juna biyu to madan ya yi kamata wani suna ke ka ce ka baban fahad ba ɗin nan bai zo duniya ba amma kuma tana kira kira sunan baban fahad ko baban usman ko baban aliyu ya halatta mutum ya yi alkunya da abin da ba a riga aka bai haifa ba da sai ku tattauna in namiji ne musamman kaza in mace ce mu sa mata suna kaza wannan duk musulunci ya kuma idan an haihu to wannan yaron ana iya sa masa suna nan a tattauna masa da dino abinda ake kira ta hane a tattauna masa da dino a samu wani mutum kirki wani salihin bawa namiji ko mace ya tattauna da jino gabanin mahaifiyar yaron ta baki mamma sai ya dinga aza baki ne gabakin yaron. yaro yana rike wannan tukar da jinon yana zura mu wannan yaron zaƙin da jinon tare da yawunsa ya garwaye yawunsa da zaƙin wannan da jinon shi kuma yaron yana tsotsa to shi ne ta hali ana so a yi wa yaro wannan sanda aka haife shi gabanin mahaifiyarsa ta baki mamma sannan wasu malamai suna kawo hudu ba su ke a yi ma yaro kiran sallah kunnan dama a yi masa ikama kunnan hagu duk da malaman hadisi na da maganganu sun ce da hadisin kiran sallah da hadisin iqama ba wanda ya inganta babu wanda ya inganta duk da wasu malaman sun ce hadisin iqama ya inganta amma ƙarshe suka ce da iqamar da kiran sallah duk ba wanda ya inganta da haka ba sai an wa yaro wannan ba kawai a tattauna masa da biyu a masa addu'a sa albarka idan aka yi wannan an yi wa yaro abin da shari'a ke in Allah ya nuna muna rana ta bakwai malamai sun yi saɓani game da rana ta bakwai yanzu misali a ce an wa mutum haihuwa yau ranar lahadi bayan sallar su bayan wace rana ce rana ta bakwai to mu lisa ba sai mu ce yau lahada an ka haihu eh ku dai tsaya mu lisa ba yau lahada an ka haihu to lahada attanin talata larba alhamis juma'a asaba, ina asabar ita azumi rana ta bakwai wasu malamai suka ce a'a ba a ƙididdigawa da ranar da aka yi yaro amma malaman da suka ce a ƙididdiga da ranar da aka yi yaro nan yan an haihu a lahadi za a yi bikiran ne a saba wai su malamai suka ce ba a lisa hawa da ranar da aka haihu to yanzu wani mun su yawan yi in an ka haihu lahadi a yi biki lahadi kenan rana ta kafa, amma wasu malamai sun ce ba a nisawa da ran nan amma dai abin da manzo Allah ya ce yau masabi rana ta bakwai wallahu a'lam Allah addakan idan mutum ya yi rana ta bakwai ba ka ya yi ne idan ya ce shi yana cikin daga ganin ba a lisa da ranar da aka haihu shi ke da ranar ne allah ya gwada muna in namiji ne a samu kwala kwalar raguna guda biyu masu shekaru iri guda kun fahimce ni yan shekaru iri guda kama a ce tawaye ragunan su zama tawaye kamar shekarun su guda ƙoshinsu guda komi nasu iri guda ko a samu shanu biyu komi nasu iri guda ko a samu raƙuma guda biyu ko a samu tumaki guda biyu ko awaki guda biyu ko shanu guda biyu in namiji in mace cewa sai a samu guda ko dai tunkiya ko rago ko musuru ko sa ko maraki guda sai a yanki haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata dabba guda za a yanke wa mace namiji kuma a yanke mai dabba biyu masu kiba masu mai abin da shari'a ke so kenan in aka yanke naman aka yanke dabba wannan kun ga saboda za ku da nama lan yanala Allah duhumuha wala dima'u walakin yanalu hutta minkum abinda Allah ya damu da ku yanke dabba abinda ake so a nan kuskuren da muke yi na lura da ƙasar nan sai ga an yanke dabba lokacin yankan bai yi ba lokacin da ake yanke dabbar suna shine lokacin da ake yanke dabban layya yaushe ake yanke dabban layya sai rana ta tako sama daidai hanci irin wuraren ƙarfe nawa to wani lokaci dai rana ka wa yanzu ha hanci ya tako irin bakwai da rabi eh bakwai zuwa takwas to wannan lokaci ya kamata a yanke dabbar su to amma wani kawai za a gari an gama sallar su bahir har dai in aka ce barin da yaran ma san kuɗin zai ma gida ki ji da nura gari wani ya taɓa yin haka ya yi sanko ya ce malam ina da lura ina so ita to tsaya kai an da lura ko ni ni ba a yanke dabbar sunan yaro na sai lokaci ya yi so da haka sai bakwai akalla bakwai zuwa bakwai da rabi sai a yanke dabba ku yi kokari kula da wannan ya an zo yanke dabba bismillahi allahu akbar ba sai an haɗu sunan yaro a ce wai namiji ne ko maske. kawai matsasudi dai a san abin da za a yanke mu dabbar kun gani jama'a maganar rabon nama wannan a kuma ma al'adar ya al'adar ku ta tsara wanda bai saba ba al'adar ku ba duk abin da a tsarin al'adar ku yana wa tsarin al'adar ku dabbobin gaba ɗaya mace aka bar mu ko namiji aka bar ba ko rago guda na namiji na rago guda na mace ko kawawan gaba na namiji na kawawan baya na mace kaza kaza wannan ta al'ada ko shine abin da shari'a ke la'akari sannan ana so a yi ƙimar tumai yaro yaro namiji a yi ƙimar tumarsa sai a yi sadaka da wannan kima a yi sadaka da wannan kimar kun fahimce ni nauyi na wannan sumar a ce akalla za ta iya kai ɗari biyar sai a ɗauki ɗari biyar a yi sadaka da ita wannan ɗari biyar ba dole sai an ba wanzami ba kowa ana ba wanzami askin da ya abiya shi wajen abin da ya shahi namiji a yi mai aski wasu malamai su ce hada mace ma a yi mata aski wasu malamai su ce to ai ita suna ga ɗiyama ado ba sai a yi mata aski saboda haka ita kawai a gyara gashi a shashake shi ba sai a yi aski amma namiji ana su a yi mai aski kuma a yi amfani da nauyin keli na wannan kumar a yi sadaka da to wannan da an yi wannan shi ne ake kira shi kuma shi ake kira da kan suna yan uwa da dangi su taru ku shirya abinci ga ba su ci a ci abincin walima ko a ce zuwa inda zai wannan aka kaifa ta kaitawa ce to daga nan sai fatan wannan yaron da zama ɗa na gari ko ba haka ba to waɗanne hanyoyi ne kai ba za ka don ɗansa ya zama na gari to shi adarsu na zamu ya ce alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbatar ma Allah ubangijin talakai ja'alar abana Allah ya sanya yaya zinatul hayatin duniya su zama kawar rayuwar duniya ɗiyan nan da kuka ga Allah ya ba mu ado ne kwalliya ne wa amanatun fi anaqil aba'i wal ummahat kuma Allah ya sanya 'ya'ya su zama amanoni a wuyan uwayensu maza da uwaye mata Abdullahi ka dawo ka zauna zuba kuna ji ko su uwaye su sani ‘ya'yan nan ado ne gare su awa ce ta rayuwar duniya duk wanda Allah ya faɗa ya ba shi kawar duniya sannan ya'yan nan amana wadda Allah ya danka ta a wuyan uwaye maza da uwaye mata wa shahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shaida babu abin mota da gaskiya sai Allah annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ba shi da abokin tarayya na shi da annabi muhammadu bawon Allah ne ko manzon Allah ne alqa'il wanda yake kullukum ra'in dukkanin ku masu kiyo ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kuma dukkanin ku za a tambaye ku kiyon da an ka ba ku nan Allah yana magana da uwaye ‘ya'yan nan da Allah ya ba mu ya ba mu kiye kuma sai Allah ya yi mana tambaya da kiyar da ya ba mu yasa Allah ce ya ayyu allazi da amanu ku an kusa ko أعوذ بالله من salatin wa ahadikum da iyalan nara ga wata irin wuta ashe kun ga wajibin uwaye ne su kula da tarbiyyar ƴaƴansu wajibi ne su kula da tarbiyyar ƴaƴansu malaki amma ba'du bayan haka fa inna salahal abana jaruwar ƴaƴa min a'azamin na'am yana daga cikin mafi girman ni'ima mafi girman ni'ima shi ne Allah ta azurta ka da ɗa na gari dukkan nan uwayenka alfahari ke daɗi suke ji kun zama mutanen kirki kun zama musa da hambayi to mafi girman ni'ima Allah ta azurta mutum da ‘ya'ya na gari wa fasaduhun lalacewarsu min a azamin masa'ik yana daga cikin mafi girman musibu wala tariqa ila alwalad salih babu yadda za a yi mutum iya samun ɗa na ƙwarai illa bittiba'i manhajillahi fi tarbiyya sai in mutum ya bi tsarin Allah a cikin tarbiyya Allah ya halarci mutane kuma ya tsara musu hanyoyin samun tarbiyya kama ja a cikin ƙur'ani da sunna kama yadda ya zo a cikin alƙur'ani da sunna wa fahadu salatu salih da fahimtar sahabban annabi muhammad wayanda suka shuɗe wal ulama'ul muhaqqiquna da kuma karantarwar malaman da kira muhaqqiquna awalan na farko ma'anar waladu salih me ake ce ma ɗa na ƙwarai wa ahamiyatihi ko menene muhimmancin samun ɗa na ƙwarai malaki alwaladu salih abinda aka ce ma ɗana mare huwa allazi yastaqimu ala ta'atillah shine yaron da ka tsayi akan yi ma Allah da sai aka ce ma ɗana mare duk wanda ka tsayi akan yi ma Allah da yana yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya yursilu ila walidayhi yana kyautata alaka sai da uwaye ne yanzu na za mu fara karatu wani ba ya kira kun jina waya ko ya ce ni ne baban yaro da aka kira bashar auji malaka ka kira shi ga mai naci ba da bukatar ya dawo gida don an yi hutun boko ya jira sai an yi hutun islamiyya ina bashar yake na kira na hana ma to in na ɗana kwarai kake za mu gani ko ba haka ba in na kwarai na za mu gani ko ba mu gani in na kwarai na yana zuwa gida to in ko eh zai zuwa ko sai islamiya ta yi to za mu gani a abin ke bayan sallah sai dai islamiya ta yi haka baba ne ke yana su kai ma in na kwarai ka kai haka duk wanda ka ja kawai uwaye ne ba su jin daɗin su gida ya ce kwaci ya ke gida in ya ce wala ba su murna ba su harci don haka ɗaya na ƙwarai shi ne wanda kawa Allah ɗa yin da ilawa da zai yana kyautata alaƙa sai da uwaye ne yanfa'u nafsahu wa ummatu yana ƙoƙarin ya amfani kansa ya amfani al'umma karatun nan in ka yi ka zama mutumin kirki za ka amfani kanka za ka amfani al'ummar an gane Allah ya ce wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biiman alhaqna bihim والذين آمنوا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم wallazina amanu wayanda suka yi imani wattaba'atuhum dhurriyyatuhum imanin? zuriyarsu ƴaƴansu da jikokinsu sun ka biyo su da imani Allah ce alhaqana bihim wa dhurriyyatuhum za mu riskar da su da su da zuriyarsu ba tare da mun tauye musu komai na kyawawa ayyukansu ba saboda haka babban abin jin daɗi da alfahari babanka musulmin kirki ne kai ma ka zama musulmin kirki babanka limami ne muna da ɗiyar limamai nan ko ba mu da akwai duk wanda baba na limamin juma'a na haɗa ga hannu ɗaya biyu uku hudu hudu ba biyar shidda waɗanda wa duk su limaman juma'a to babban gasar da za kuwa uwayensu ku tashi tsaye ku yi karatu ku ba ku zama limaman juma'a ga al'ada irin tamu ta mutanen karkara in babanka limanin juma'a ne gado ne haka ko ba haka ba to akwai waɗanda uwayensu ɗiyan shugabannin majalisu na na lokar gabatar kamar ga wanda mai jan karatun baban cikin shi mahaifi ne shi a shugaban majalisar malamai ta auji lokal gamma ya haddasa ƙur'ani yana na suna karatu wanda ya fi ciwon kai ne ku yi mai kabbara allahu akbar ya san ciwon kai ko bai sani ba babanai shugaban majalisar malamai na na isa malami na shi ko yayi karatu ya haddace qur'ani kuma shina na shina ta karatu to irin waɗanda da ya su aka tambayan kwarai wani wurin ga akwai ɗan gidan shugaban majalisar malamai na filan lokar gamma ina yi? yana nan eh ina yi? to ka kaga akwai ɗan shugaban ƙungiya akwai ɗanwa ɗanwa ɗanwa duk ɗiyansu ne sun ka turo ku makaranta a ce ɗan mutu ya san ciwon ka na shi ne yi tsaye shi karatu su zan abin ɓarai su gaji uwaye ne uwaye ne mun na da akwai wanda ya yi ce garin su baba na zai fara da bakin uwa ta za ta fara da bakin ya gani kuma haka bane eh amma duk wanda ya zama ni nai sai an yi hutu baba ne ya tabbatar da ainihin su ta gida ran nan baba ne na kwanar hurin ko bai kwana mama ta da kwanar hurin ko ba ta kwana akwai dan mataimakin shugaban majalisar malamai yana nan wurin yana auji lokacin da ina yi ina aiki eh to ga hatar ka gani duk a ce yanku manyan malamai ne shugabanni ne na al'umma suna son su zama a dangane to dan kwarai kokari yake ya dace bari ya kori da mahaifin wa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza mata bunu adam idza ma tabnu adam in dan adam ya rasu in kada a amalu duk ayyuka ne sun yanke. illa min salatin sai ayyuka guda uku na daya sadaqatun jariyatin sadaqa mai sadaqatun jariyatin sadaqa mai gudana na biyuwa aw ilmin yuntafa'u bihi ko ilimin da ka ana amfani da shi na ukuwa aw waladin salihin ya da lahu ko da na gari wanda ka fadi wanda kai ma Allah ka azurta mu da yaya na gari abu na biyu at-tariqu ila al-walad salih wace hanya za ta kai uwaye ku samu diyanin kwarai malamin su ce hanya ta farko ga duk wanda ka sai samu ɗaya na kwarai ana son ikhlasin niyyatu lillahi fi tarbiyatil abana ya zama ya tsarkake Allah da niyya kai wajen tarbiyyar ‘ya'yansa ya tsarkake niyya kai wajen tarbiyyar ‘ya'ya zamana ƙoƙarin da ya kai na baɗiya ne tarbiyya yana yi don Allah labudda an yanuyarwa da ba wa makawa uwaye su niyya da tarbiyyar abu da tarbiyyar ‘ya'yansu ya kamata dinin lafiya suna ba su tarbiyya ne don iya tsaye da addinin Allah islahul umma su gyara tarbiyya al'umma zo mutanen kirki masu kokarin ganin al'umma ta zama musulmi kirki shehin malami ibnu qayyim al-jawzi yace salahul auladi min salahil abadi gyaruwar 'ya'ya yana da alaka ne da gyaruwar tarbiyyar uwaye idan uwaye na da tarbiyya to sai yayin su zama masu tarbiyya idan uwaye ba su da tarbiyya to da wahala ɗayan su zama masu tarbiyya ko ba haka bane saboda haka wannan yana nuna mana idan uwaye na son su samu ƴaƴan kware su masu zama mutanen kwarai zai yiwa baka da tarbiyya baka da halin kware, kuma ka ce sa ka samu dan kwarai zai yiwa Allah ya samu dace abu na biyu daga cikin hanyar samun yaya na yaro ikhtiyaru zawjatu salih uba ya zaɓi mutum ƙwarai. saboda galibin tarbiyya ta yi karkata kan uwaye mata in ka ga mutum ya samu tarbiyyar kwarai to uwa kwarai ya samu yau tsakaninku da Allah ku ɗalibai gudunmuwar da uwayen kuma za ka ba duk da ya danganta amma bari mu gwada jarabawa da gudunmuwar da uwaye maza ka ba ku wajen ku tsaya kai karatun nan da gudunmuwar da uwaye mata ka ba ku wajen ku ga cewa kun yi karatu tsakaninku da Allah gudunmuwar wa ta yawa a'a ku ji tsoron Allah an ina zuwa ina zuwa ina zuwa wani ya ce ina zuwa wani ya ce uba saboda shi na shi bangare ya fi samun gudunmuwa daga uba kuma gaskiya ne kuma shi mai maganar siya babu abin da baba da yi to wani ko ya ce mata shi gomi jefin uwa ta ta kulawa da shi eh gaskiya ne jiya na yi magana da wani ɗalibi baba ne malami na nace mai da mamarka da babanka wahi ba gudunmawa yake mamaki kuma tsakani da Allah ya da uwaye mata ke tsaitsayin daka su ga cewa ɗiya sun kai islamiyya uwaye maza ba su kula da haka mun san dalili yanzu ba zai buga muku misali duk wanda ɗani ya zan ajin kwarai to na ce kuna ji amma duk wanda ɗana ya zama lalatacce na wana na uwana in yau babanka ya tai ya isu gada wata ɗabi'a da ba ta ƙware ba sai ce to wajen ga abin da ɗanki ka yi ba da yau ba haka ba ne Allah ba. eh ku saurara ku saurara ko da yana da laifi ciki amma in ya ga ɗanta na abin da ba na ƙware ba sai su ga abin da ɗan shi yi Allah ka shirye shi. in ko ya ga ɗan na abin ƙware sai ga abin da ɗana ka yi kenan ku lura da wani abu ku lura da wani abu idan kun zama ɗiyan kwarai to uwayen kuma za su nan suka sau idan kun lalace sai su bar uwaye mata su ko su ta ƙoƙarin gyara sai Allah ya ba su sa'a to da ƴan wanda zama na kwarai na su da huluka Ba a ce wannan na nuna tun da haka ne to da Allah ko wani uba in ya aure shi da uwan kwarai da auro matsaya ne saboda ni. uwa ta kware mai tarbiyya ita ka haihuwa ɗiyan kware Allah ta azurta annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce tunkahul mar'atu li arba'in maza kuna auren mace lura da abu hudu limaliha wani lokaci lura da dukiyarta wa hasbiha wani lokaci darajar gidansu wani jamaliha wani don kyawunta wani jiniha wani don addininta sai annabi ya ce faza farbe za ta jini kai in za ka aure aure mai addini ta ribar ya daka talauci kaskanci wulakanci ci bayan rayuwa ya same ka in baka da mai addini gidanka ashe kun ga samun mace mai tarbiyya uwan cikin gida yana taimakawa wajen samun ya'ya na gari na uku hanya ta uku ta samun ya'ya na kwarai addu'a ulil abana qabl wato yi ma ya'ya addu'a tun gaba na ahaye in kana son ka samu ɗan kwarai da zarar an ga ce ka auri mace ko ta samu juna biyu to ka fara addu'a rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina rabbana hab min azwajina wa dhurriyyatina waj'alna malamai suka ce a saurara malamai suka ce tun daga lokacin da aka ce kana tunanin ma ka fara aure ka fara wa addu'a haka nan in kayi aure kai ta addu'a to kai ko Allah na baka daya na kwarai Allah na azurta ka da samun yaya na gari yaya masu tarbiyya akwai wadda ta zo suratul safat rabbi habli min as-salihin Allah kai mini baiwa da iyanan kwarai Da haka addu'a Allah ki azuta ka da yaya na kwarai bayan ka haihu ko gabanin a haihidan yana taimakawa wajen samun yaya na kwarai na hudu a tarbiyyatu ala tauhidi mun الصغر wato yi ma yara tarbiya akan tauhidi sun suna yan ƙanana ana son yaro tun yana ƙarami a koya mai sanin Allah tun yana ɗan ƙarami in rantsuwa zai yi ya saba da cewa billahi lazi la ilaha illahuwa ka a koya mai billahi lazi wa rasulu. ka san ma'anar billahi lazi wa rasulu? na rantse da Allah da annabin Allah shi aka nufi ana rantsuwa da Allah da annabin Allah kaga akida ta rushe koya mai yaron ka duk abin da zai yi in zai roƙa abu ya roƙa don Allah Allah ya sa mu dace a koyar da yara akan tauhidi Allah ya ce ya bunayya la tushrik billah ya bunayya la tushrik billah inna Lukmanul Hakim da ya zo yana wa ɗansa wa'azi sai ce masa la tushrik billah kai shirka da Allah to da ka koya ma yaron ka riko da aqida ingantacciya abu na biyar al'udwatu salihah ana son uwa da uba su zama abun koyi kyakkyawa abun koyi kyakkyawa duk wata ɗabi'a bargurbe ɗabi'a karka yi ta uwa da uba ta yi ta domin duk lokacin da haka yin wani aiki mummuna amma kada muna ɗaya ka fi wannan aikin mummuna an gane ko wata rana in ku kissa wani yaro mai hikima ga kissa wani yaro mai hikima kun shirya ga kissa mi wani yaro mai hikima baba na yan ba shi kuɗi ya ce ya so mai sigari kamar a ce ya ba shi wazo biya ya ce so mai sigari yaron nan sai ya dunkula sigari ya dunkula hamsin ya yi mata wadda aka wa sigari kun gane ya mummurta ta wadda aka wa sigari sai ya samu ashana sai ya kunna mata ya to da ita inda ubai sai ya ce kai ya za ka samu wazo da ya wuta dace ah, to baba kai ma ai samu wazo da da haka wuta don su garin nan da kace a so mata wazo da ba su da bambanci da wanda ya sama naira hamsin ga wuta yaro ya yi hikima ko bai hikima ba yaro ya yi hikima ko bai hikima ba ya yi hikima ko ya yi hikima ta Allah ya sa mu dace da haka na biyar uwaye ya zama abin koyi kyakkyawa kada su zama masu mummunar ɗabi'a na shidda ta'limul abana as-salatu wal ibada koya ba yara sallah da ibada yana sa yaro zama na kwarai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce murru auladakum bis sala ko murci ayanku da sallah abu na asaba sinin sun suna yin shekara bakwai da shekara nawa aka ce a koya ma yaro shi sallah shekara nawa eh shekara bakwai wanda ya kai shekara bakwai zai sallah ya kai shekara goma bi shari'a ta ce abu je a ba shi to wanda yabba na gabe sallah bi shari'a ta ce a kashe shi kafiya Allah ya sa mu na bakwai a tarbiyyatu bil qur'ani was sunna a baya da tarbiyya akan qur'ani da sunna menene baya da tarbiyya akan qur'ani da sunna hifzul qur'an ayi tsaye dan kai hadasi qur'ani kai tsaye yaro kai hadasi qur'ani yanzu akwai wani yaro yake baba ne in na hada shi ƙur'ani ni za ka yi ne baba ne ce ni ko ina sai ma mashin ɗin ga sola yake to kai ni makaranta yanzu yaron an kai shi makaranta yanzu yana jin bai wuce wata bakwai ba ya haddace yanzu yana ne ya fara muraja banda karatu duniya babu abin da yaron nan shekaran da ya ce sauran hizo ko biyar da shekaran jiya na ko jiya ko yau ya ce baban ya kammala yanzu zai ɗauko muraja'a in ya yi muraja'a makaranta ta yi da ya haddace nan da wata biyu ko uku zai dawo gida ya riga ya haddace shi ko a bashi man shiddi ne tola to kaji wa da aka amma ba karatu zama shekara ka bakwai shekara nawa ko zo goma baka ka haddace ba me amfanin wannan rayuwa ba ana son yaro ya haddace qur'ani sannan ta'allumul hadis ya koyi littafin hadis irin wayan gada kuka yi su haƙƙun mabin da sauransu sannan da littafin aƙida sannan ilimomi da suke taimaka ilimin ƙur'ani sannan al'amalu bihi mutum shi aiki da ƙur'ani da sunna na takwas ana son uwaye su zaɓi biyu aka salih wato yanayi mai kyau inda ɗayansu za su zauna abokan ƙwarai makarantar ƙwarai nisantar miyagun wurare in za ka sa yaro ka makarantar boko ka dibi makarantar da ake haɗawa da boko da arbiya inda za a cakuɗa boko da arbiya ka kai shi in ko ka kai shi inda aka boko zalla to sai ka samu kuma islamiyya nagartacciyar islamiyya ka sa an gane sannan abokai ba yaro ka zaɓi abokai ba uwaye ne ka zaɓa mai abokai inda yaro ɗan ƙwarai ne uwayen ka za su zaɓa ma abokai duk wanda sun ka gaba ɗan ƙwarai na kana yawo da shi sun ka harare ka gobe ba ka dawa da sannan da adal fasad ana son ka nisantar da tsiyanka daga aikin banna duk wani abu na banna ka nisanta tsiyan gari wannan shi ne da kafa abu na tara al'adar bainal abana yin adalci tsakanin yaya kai musu adalci daga cikin abin da ka sa ɗayan da zama ɗayan kwarai ka fahimci ba ka zalun da junansu ka ne musu adalci ka yi musu adalci tsakaninsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqullaha wa adilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci cikin ku kar ka fifita ɗa namiji akan diyama. kar ka fifita diyama mace akan ɗa namiji Diyan kai mun tsari in keke za ka sai duk wanda ya kai shekara kaza za ka sai bai ke in ya wuce waɗannan shekaru ka a cike kyan ka in masu tasowa sun ka taso a basu shi ku akai zuwa class kaza da haka za a ga yara ana musu adalci ɗiya mata kuma a yi musu adalci wannan zai sa ɗiyan ka zama ɗiyan kware amma in yaran ka suka gane ba ka yi musu adalci su ko ba za su bi hanyar da haka so ba sannan istikhdamul hikima fi tarbiyya kai amfani da hikima wajen tarbiyyar ɗiya. galibi mu nan ta hausa za ga hanyoyin da muka bi na tarbiyyar yaya ba su a samu tarbiyya a ka yi amfani da hikima wajen tarbiyyar yaya wajen astarjibu wa tarhe kwaɗaitarwa da zaburarsuwa arziku wa adamul unu tausasawa da rashin sa zayi da tsarami. wallahi wani tsarami ya yi tsarami yaro bai karatu kuma yaro bai zama mai tarbiyya na san wani dattijo muna yara yara ne ya samu tsanani sosai ga tarbiyya to lalle wannan lokacin su yi tarbiyya amma daga baya sai fito gaba ne to saboda haka sai an kula da wannan bangaren shi ma gehen tarbiyya sannan wato na goma sha ɗai almutaba'a wal muraqaba bibiyar 'ya'ya sa musu ido yi musu bi ta zai zai duk inda yaro zai ji tsawa ya ta ji tsawa ba ka ne mai bi ta zai zai zuwa yi abu kai ne ina haka hira me yake yi wuri kaza na ga yana zuwa unguwa kaza inda wa haka zuwa na ga yana hulɗa da wani ya alaka ta da shi ka dinga wa ƴaƴanka bi ta zai zai bincike na kwakwam don ka gada sirrin ƴaƴanka sannan na goma sha biyu garsul akhlaqil hasan ka dasa musu kyawawan ɗabi'u irin su gaskiya amana kunya duk ka sa bayan yayanka wannan na goma sha uku ka nisantar da su daga son saba ma Allah duk wani abu na saban Allah ka nisanta su gare na goma sha hudu a saboda ala tarbiyya kai kanka uba da uwa ku zama masu hankuri wajen tarbiya tarbiya ba ɗaya rana aka saba ba tarbiya aiki ne mai wahala sai ka ba da dogon lokaci sai ka yi hankuli sai ka yi addu'a na goma sha biyar rabtul abana billahi da'ima ka kulla alaka mai kyau tsakanin iyanka da Allah ka nuna musu Allah da girman Allah wannan zai taimaka ya'ya su zama nan barai ƙarshe akwai hanyoyin lalata tarbiyya babu lokaci nan za mu tsaya abin da muka ta daidai Allah shi ba mu amma dai mun haɗu kusa abubuwa goma sha biyar wayanda ke sa a samu tarbiyar yaya kuma na ga wasu daga hannu suna fi tambaya wani mu dan ba da dama na malam sun tambaya amin malam na na na abinda wani yake tambaya shin dabbar suna ya halatta a sai da fatar ta bai halatta ba yadda ka san dabbar layya ba a sai da fatar ta ita ba a sai da fatar ta kuma yadda ka'ida take wajen dabbar layya sai dai a biya mai hida da mai gashi to haka nan ita ma dabbar suna sai dai a biya mai hila da mai gashi haka muke yi muna da mai muna gashi in mun ka bashi gashi alaji aminu zahiya in mun ka bashi gashi komi da ba mata na jin daɗi da haka musu kayan suke ya gyara ya ba su komi bai tafi sai abu guda na san wanda aminu kai ya an ɗauko rebu an yanka an ba 'yan uwa to na yana yi ba su ba ko kuma bindi amma duk abin da ba kai kai ko kai kan bashi daga ka ce a bar abin ka ce na taɓa bashi wuya bayan na biya shi haƙƙin na ce ga wuya ba ne ya ce wallahi ma nan ban a je a ba wasu ya ce wallahi na gode ya isa wanda da ka gana ta mun nan da kabbar wallahi ta isa to ka gani amma a ce wai wuya na abu kai ne ga naman wasu abokai ko ga tsiran abokai wannan duk al'ada eh wandu to ne wandu kaji a wata kada a wazo da mi aka cire wani abu a cewa na abokai ne duk wannan al'ada abokai in aboki gaba yanzu mu da muka yi misali ya aka ce an wani cikin abokan mu haihuwa kawai kai ɗaya za a kira wani wanda zai hida da komi a ce da Allah da ji a gyara da mai ka biya shi kawai sai dai a kawo dai na masu yan wasu kesu siyo alfa ga dama ba mai baka wani abu yan abu kai za su tsaya su ga al'adar su tsaya amma ba wani abu da za a shawai na su to Allah ya samu dace muna addu'a wannan yarinya da aka haifa Allah ya kara mata albarka kuma an yi walima alhamdulillah na ga shi nan da yawan ɗalibai sun tsotsi wani abin tsotsa kaga an yi walima Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka eh Allah ya sa albarka wannan yarinya Allah ya sa masa albarka abinda ma karanta dai Allah ya ba mu ladarsa kurakurai Allah ya yi muna wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh